radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shana hausa radio boh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi na cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin na afirka a yau bayan su kuma na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan sa akwai shirin kyasoshin rayuwa za mu karkare da shirin na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirin namu na wannan mace amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis 29 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 138 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yuli na shekara ta 1883 aka haifi ɗan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar italiya ɗan kama karya mai suna benito mussolini bayan kammala karatun jami'a mussolini ya fara aiki na jarida sai kuma daga baya ya kafa jam'iyyar hesizin mai aƙidar 'yan kasance wadda ta kai shiga zama firaministan kasar ta italiya kafin yakin duniya na biyu daga nan ne ya haɗa kai da shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler suka fara yakin duniya na biyu amma kafin ƙarshen yakin sojojin ƙawance sun auka wa ƙasar italiya da yaƙi sun kuma kifar da gwamnatin musulini bayan haka an kama shi a daidai lokacin da yake ƙoƙarin ficewa daga ƙasar zuwa ƙasar sweden da ƙarshe da an gurfanar da shi a gaban kotu aka kuma yanke masa hukunci na kisa sannan kuma aka rataye shi a cikin watan afrilun shekara ta 1945 da ƙarshe masu hariko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan yulin shekara ta 1957 majalisar ɗinkin duniya ta kafa hukumar iaea e mai sanya ido akan ayyukan makamashin nukiliya a duniya domin tabbatar da cewa an yi amfani da wannan sanadari mai ɗimbin amfani domin ayyuka na ci gaba da kuma zaman lafiya a duniya manyan kasashen duniya waɗanda suka mallaki makaman nukiliya ne suka gabatar da buƙatar kafa wannan hukuma domin kada wata ƙasa ta yi amfani da makamashin wajen kera makaman nukiliya domin kada ta kalubalance su akwai babban ɗakin gwaje-gwaje a cibiyar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ke birnin vienna na ƙasar austria inda masana suke gudanar da bincike kuma a duk lokacin da aka gano wani abu na daban dangane da makamashin nukiliya to za a mika shi ga mambobin wannan hukuma domin yin amfani da shi amma manya-manyan kasashen duniya waɗanda suka mallaki waɗannan makamai ba sa a cikin hukumar. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. iran ta soki kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kankin ɗaukar mataki game da cin zarafin da isra'ila ke wa falastinawa an yi zanga-zangar ƙirjinin mulkin soji a ƙasar chadi an baiwa sojoji umarnin sanya ido kan sha'anin yaƙi da annobar cutar corona a ƙasar tunisia to zuga labaran kamar da za a je su iran ta soki kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da kasa ɗaukar wani mataki kan abin da ta kira cin zarafin da isra'ila ke ci gaba da yi wa al'ummar palestinu da take sanar da hakan mataimakiyar wakilin dindindin na iran a majalisar ɗinkin duniya zahra ershadi ta ce tsawon shekaru da yawa na rashin ɗaukar mataki daga majalisar ɗinkin duniya hakan ya kara karfafa wa gwamnatin sahayoniyawa ci gaba da aikata muggan laifuka a gabas ta tsakiya musamman kan al'ummar falastinu a ɗaya bangaren kuma jami'ar ta tsaki amurka saboda yadda take karfafa wa isra'ila ta hanyar hawa kujerar naki game da duk wani ƙudiri da aka gabatar a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya a kan batun isra'ila zahra irshadi ta kawo misalin matakin da amurka ta ɗauka a cikin watan mayun shekarar nan ta 2021 na hana kwamitin tsaro fitar da kuduri na kawo ƙarshen harin da isra'ila ke kaiwa a gaza batun baiwa isra'ila matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarar afirka na ci gaba da tara kura tsakanin kasashe mambobin kungiyar a ranar 22 ga watan yuli nan ne kungiyar tarar afirka ta sanar da dawowa da isra'ila matsayin ta na 'yar kallo bayan tsawon kusan shekaru ashirin na dakatar da ita sai dai a halin da ake ciki lamarin bai yi wa kasashen afirka ta kudu da algeria daɗi ba kasashen sun yi watsi da matakin wanda suka ce babu wata hujjar hakan a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu ta fitar ran laraba ta danganta matakin na kwamitin kungiyar tarayyar afirka da mataki mara dacewa wanda kuma aka ɗauke shi ba tare da tuntuɓar mambobin kungiyar ba kasar algeria ma ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta ce an ɗauki matakin ba tare da tuntubar mambobin ba shugaba ka'ib said na tunisia ya bai wa sojojin kasar umarnin sanya ido a sha'anin yaƙi da annobar cutar corona a kasar matakin ya hada da sanya ido kan yadda ake aiwatar da sha'anin rigakafin cutar a faɗin kasar da kuma adana rigakafin cutar haka kuma sojojin za su rika ba wa shugaban kasar shawara da kuma ba da rahoto a kowane mako kan yadda ake tafiyar da aikin an ɗau wannan matakin ne a dare lokacin da al'amuran da suka shafi sha'anin kiwon lafiya a kasar suka taɓarɓare musamman kan sha'anin yaƙi da annobar corona tunisia tana sahun gaba a ƙasashen afirka inda cutar corona ta fi wa illa a tunisiyar dai har yanzu ana jiran naɗin da shugaban ƙasar zai yi na sabon firaministan ƙasar bayan da ya kori hisham mishishi a ranar lahadi da ta gabata lamarin da ya jefa ƙasar cikin wani hali na rashin tabbas a chadi 'yan ruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a safiyar alhamis domin nuna ƙin jinin sojojin da ke rike da mulki a ƙasar tun bayan mutuwar shugaban ƙasar idris debi itino wannan shine karan farko da masu mulki a ƙasar suka amincewa 'yan adawa gudanar da zanga-zanga masu zanga-zangar dai na nuna ƙin jinin sojin da ke mulki da ma tofin alitsi ne ga ƙasar faransa babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar ce wakitamma ta kira zanga-zangar duk da cewa dai zanga-zangar bata samu halartar jama'a sosai ba jagororin adawan sun sha alwashin sake fitowa a cikin makonni masu zuwa to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga shida son barka dauke da labaran duniya kuma sai sauran shirin da suka rage mana. Za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka faru ko kuma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka ko kuma suke da alaka da nahiyar ta Afirka din a bangarori daban-daban. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To ko shaka babu cikin 'yan makonnin nan da Afirka ta kudu tana daga cikin labaran da ke yawo a nahiyar Afirka din da ma duniya baki ɗaya sakamakon rikici da tarzomar da ke faruwa a ƙasar. Biyo bayan hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma. saboda tuhumar raina kotu da ake masa da kuma samunsa da wannan laifi na raina kotu din to don kara fahimtar wannan lamari da kuma faɗaɗa shi shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. to masu saurari mu da sake saduwa kamar yadda muka faɗi a farkon shirin ƙasar afirka ta kudu ta fuskanci rikici da kuma tashin hankali bugu da ƙari kan tarzoma a ƙasar sakamakon yanke hukunci da wata kotu ta yi na ɗaure tsohon shugaban ƙasar jacob zuma da wata kotun ta yi wanda hakan ya sanya masoya da kuma magoya bayansa fitowa kan tituna don neman a sake shi lamarin da ya rikide ya zama tarzoma da kuma satan kayayyakin jama'a da na gwamnati a garuruwa daban-daban na kasar lamarin da ya haifar da hasara ta gaske ga kasar kama daga hasara ta dukiya rayuka mutunci da dai sauransu to ko menene dalilin wannan rikicin wani irin hasara ya janyo wa kasar yaya makomar kasar take da dai sauransu to waɗannan dai suna daga cikin batutuwan da za mu tattauna kansu da baƙonmu na yau din a wannan zaure wato barista mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a najeriya kana kuma masanin harkoki da kuma yin sharhi kan lamuran da suka shafi siyasa na afirka to barisa barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to barisa kamar yadda muka bayyana a farkon shirin da kuma irin bayanan da muka yi kafa kasar afirka ta kudu dai tana cikin irin wani yanayi a halin yanzu na rikice-rikice da dai sauransu wanda haka din ya zanyo ma hatta da ya zubar da mutuncin kasa din a idan duniya sakamakon abubuwan da yake faruwa a ganin ka na mai sanya ido kan wannan lamari a kake ganin abin da ya faru afirka ta kudu din da kuma halin da ake ciki a halin yanzu a kasar eh, to al'amarin maganar afirka ta kudu halin da ake ciki yanzu hali ne wanda yake muna ganin abubuwa ne wanda yake da nasaba da tashin hankali ko kuma bore ko kuma ka kira shi zanga-zanga ko kuma ka kira shi eh, tashin hankali ko bore ko zanga-zanga ko ma menene shine abin da muke gani yanzu a halin abin da ake ciki a afirka ta kudu kuma abu ne wanda yake ya fara da matsayin karaman abu amma kuma yana neman ya girgiza kusan nahiyar afirka ma a magoya bayan tsohon shugaba jacob zuma su ne suka fara ta yadda suka fara rurrufe hanyoyi suka kuma fara yin zanga-zanga suna buƙatar dole sai an saki shi gwarzonsu wato eh, tsohon shugaban ƙasa afirka ta kudu jacob zuma suke magana cewa dole sai an sake shi eh, ba su da bukata a ce za a ɗaure shi wannan ɗaurin kotu da ko kotu ta yanke mashi hukunci na zai kasance a gidan kaso din to shine wanda abin da ya kawo wannan tashin hankali ake ta wannan rikice-rikice kuma a halin yanzu dai an samu ɗaruruwan mutane waɗanda suka mutu a sabili da wannan yamutsin Ah, saboda an eh, eh, eh, kusan karfin rikicin ƙarfin tashin hankalin da ake gani din ya fi karfin ma ah, jami'an tsaro waɗanda aka tura a wurin ah, akwai dandazon taron mutane ɗaruruwan mutane waɗanda ɗaruruwan kantuna manya-manya an riga an far musu an ɓalla an faffasa jama'a na ta faɗa da 'yan sanda da jami'an tsaro kusan tun karfin ma jami'an tsaro da 'yan sanda ɗin ɗaya daga cikin wasu manyan kantuna da ke akwai inda ba ɗaya an kwashe abubuwan da suke ƙasa ɗin ne bayan an kwashe abubuwan da suke ƙasa sannan aka kusan samu kasan wuta sannan suka hau sama suna ta sace-sacen kayayyaki da sauransu wanda ya faru a inda a take a wurin an kashe sama da mutum goma a turmutsitsi da aka ta yi wajen kowa yana neman ya yi sata a wannan tankamaiman cibiyar kasuwanci da ke garin soweto kuma Eh, mutane suna kallon abin kamar ya fi karfin 'yan sanda to shine abin da ya sanya aka tura jami'an sojoji domin su je su taimaka wajen wannan din nan an kama mutane da dama eh, kusan dubban mutane da aka kama waɗanda ake zargi suna da hannu a wannan abu to amma ana kokarin kamawa kuma duk da haka eh, ana wurin abun na ƙara ƙazanta eh, abubuwan tashin hankalin na ƙara yawaita. to shirin barisa ƙasar afirka ta kudu dai ta taɓa fuskantar irin wannan fitina wannan da kuma tashe-tashen hankula kuwa ganin cewa wannan na wannan karo din fai abin kamar yayi muni sosai kwarai da gaske a shi shugaba Cyril Ramaphosa eh, eh, ya yi bayanin cewa wannan shine kusan tashin hankalin da tun 1990 eh, bai taba ganin wani tashin hankali wanda yake ya kai wannan ba domin 1990 bayan da aka kawo karshen mulkin gwamnatin wariyar launin fata a afirka ta kudu to an samu kusan in ce sauƙi duk da yake dai akwai tashe-tashen hankula kamar misali idan muka ɗauki tashen hankalin da aka yi a bara da kuma bara waccan a sabili da a ƙarshen wannan rikicin abin da aka ko kuma tarnaki da aka sa mutane saboda sanya dokar corona wanda shi ma ya sa mutanen suka yi ta tashin hankali suka yi ta abin nan to amma wannan ya kazanta sosai musamman yankin ah, kwazulu natal ah, wanda yake a gundumar gauteng ah, na afirka ta kudu akwai shaguna manya-manya waɗanda suke da tsaro amma 'yan zanga-zanga din ko kuma ce 'yan kwasak ganima sun ɓaɓɓalla su abin ya bazu cikin garuruwa sosai musamman ma garin nan inda marigayi san mandela yake ɗauka kamar gidan shi wato soweto inda an balla wajajen cin abinci da dama an balla abinan atm atm na bankuna da dama an saci kuɗi an balla gidajen giya an balla wajajen sai da dabbobi da abubuwan abinci da masu sai da kayayyaki kusan dai in ce babu wani abu wanda yake an bare ba a babbala ba har da motoci da ke dauke da marasa lafiya wato ambulance da kuma wurare da ake ajiye jini domin ba da taimako ni ban san ma abin da ya kai waɗannan 'yan zanga-zanga kuma 'yan bore har balla waɗannan wuraren da kuma hana motocin ɗaukar marasa lafiya tafiya ba. a to barisa eh, watakila mai saurare zai so ƙarin bayani kama menene asalin abin da ya janyo wannan zanga-zanga da rikici da tarzoma da ke faruwa a ƙasa din kamar yadda ka bayyana irin munin da ma abin lamarin yi. to idan mutane ba za su manta ba shi shugaba jacob zuma an zarge shi a kan cin hanci da rashawa da kuma sace kudin jama'a da kuma shugabanci wanda yake ba na tsari da mulki ba ya yi kamar karan tsaye da tsarin mulki ya yi abubuwa daban-daban wanda yake dan shekara 79 ne a bana ya karyata cewa bai da wannan laifi amma duk da haka dai kotu ta yanke mai hukuncin ɗaurin wata goma sha biyar a gidan kasu to wannan zanga-zanga wasu na yin ta ne a matsayin cewa dole suna buƙatar a ah, kokari a sake duba wannan yanke hukunci ah, a sassauta ko kuma a soke wannan hukunci wanda kuma abu ne wanda yake yana da hatsari sosai domin idan doka ta zama cewa wani saboda matsayin shi ko girman shi ba za a iya yanke mashi hukunci ba to zai zama kenan ga talakawa abun yake karewa akwai wannan abu wanda yake mutane da yawa suna ganin kuma ya ƙara azarzala wannan abu wato ita ya babban ya gashi tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma din wato wadda ake kira duduzile zuma sambodia ake magana cewa tana ta tura abubuwa waɗanda ke tada hankali suna harzika jama'a ta kafofi daban-daban kuma jami'an tsaro na ta yin ƙoƙari wajen gano waɗanda su suke da hannu akan wannan abu domin tun lokacin da aka yi wannan zanga-zanga ta kamar yadda ne bayani ba a ta abunan corona din nan ba a taba samun wata zanga-zanga da ta girma ba duk da yake dai abubuwan sun yi haka amma idan muka yi la'akari da shi kan shi shugaba sirrin ramaphosa wato shugaba mai ci yanzu shi kan shi ya dauki abun da wasa ne domin jami'an 'yan sanda da ya tura guda 2,500 ne kawai wanda kuma idan muka yi la'akari da lokacin da aka yi zanga-zanga ko bore na magana corona ya tura jami'ai dubu takwas ne wanda da yake wancan zanga-zanga ba ta kai wannan ba to amma wancan ya tura dubu takwas wannan ya tura dubu biyu da ɗari biyar sannan bayan nan kuma ya yi ƙoƙari lokacin wancan abin ya yi hanzari ya cire wasu jami'ai ko kuma runduna na wucin gadi ne mai dauke da mutane dubu saba'in ya ce su tsaya domin su kare abubuwan kadarorin ƙasa da dukiyoyin jama'a wanda kuma ya sanya dokar ta ɓaci to idan aka yi la'akari da duk waɗannan matakai da ya ɗauka wanda ya sa ya nasara eh, yin ƙarshen ya kawo ƙarshen wancan bore da aka yi to za a ga cewa eh wannan ya ɗauke shi saku-saku muna kyoto zaton haka ne saku kuma a lokacin da ita ƙasar afirka ta kudu take ta zama abubuwa na ta ƙara taɓarɓarewa alal misali kashi 32 bisa da ɗigo shida na yawan ma'aikatan afirka ta kudu ba su da gamsashen biyan haƙƙinsu kuma sama da kashi 44 da 46.3 na yawan matasan afirka ta kudu ba su da aikin yi suna da ilimi ba su da aikin yi ah, musamman ma idan muka la'akari da ah, ah, inda wannan abun ya yi wato kwazulu natal inda nan ne inda ake ganin abun nan ya yi karfi sosai inda shi shugaba Eh, zuma eh, zuma nan ne kamar tsatsan shi inda ya fito barisa mai nasara kogo wani lauya mai zama kansa a najeriya kana kuma mai sharhi kan lamuran siyasa na afirka a hirar da ta haɗa mu da shi to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nan godiya ta musamman ga shi barisa da ya kasance tare da mu a zauren kuma ya amsa mana tambayoyin da muka gabatar masa masu saurare sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ta'ala wa kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum biyu a shausa mai magana kunshen wasu bayan csp mana zandar nijar dangance da salama da kotu ta malam arzazzaki da iyalan shi wanda abun farin ciki ne kuma adalci ya tabbata tun da allah sa an salame su kuma allah sa a zauna lahiya kuma allah kiyaye gaba dama tabbatar da shari'a shi ke sa adalci kuma shi ke kawo zaman lahiya a cikin ƙasa assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na jan furen Musulunci na Iran. Fatan kuna cin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shawarar ku Isa Musa mai lakanin suna Isa da daga Lazare babban birnin Nijar. Gaskiya ra'ayina na yau ina nuna farin ciki da fatan alkhairi game da sakin da aka mamana malam zazzage jagoran harakar musulunci na Najeriya. Sai an ce ina ma 'yan uwa musulmi barka da shi malam. Allah ya bashi lahiya ya ƙara mai lahiya shi shi da mai ɗaki ne. Assalamu alaikum Radio Iran da farko kuna tare da mai sauraron ku da kullum Ilyas Safrezi na kulabar ra'ayin zuci da take agada jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan hari da aka kai a ƙasata ta Nijar game da wannan bayan Allah da basu ji basu gani ba wanda Allah ya sanadiya ransu a cikin wannan hari da fatan Allah ya ci kansu da rahama Allah ya gafarta musu kuma ina kira ga hukumomi su ƙara ɗaukan matakan da suka suke ɗoka musamman musamman game da iyakokin nan namu waɗanda suka hada sauran ƙasashe makwabta abubuwa da sauran wasu 'yan ta'adda da suke shigowa wani bi ba cikin ƙasa suke ba na wasu ƙasashe makwabta ne suke shigowa kenan ya kamata iyakokin na a sa musu tsaro na musamman da fatan su shawon mu Allah ya ba su nasara kuma da su ma 'yan ƙasa baki ɗaya su ma ya kamata su ƙara ba da su game da abin da ya shahi wannan tsaro na ƙasa tunda namu ne baki ɗaya ba na hukumomi ne su kadai ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen Hausa na BOH Hausa barkanmu da warhaka. Mai magana wuri yanzu daga jamhuri Nijar. To a gaskiya a yau ra'ayi na kusan zan ce farin ciki ne da kuma taya al'umman musulmi barka da wannan rana ta daga Gadir wadda take babban idi ce wadda ya kamata a ce al'umman musulmin duniya duka suna bikin wannan ranar sai dai kash ba kowa ne ya san da wannan ranar ba. fatan mu dai Allah ya tabbatar da kasashen mu akan addinin musulunci wanda annabi da iyalan gidan shi suka zo mana da shi a ƙarshe kuma ina nuna murna ta dangance da fitowar jagora shaka ibrahim kuma da zazzaki Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya Allah ya kare shi da kare shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon boh hausa da ke tahiran sunana hassan musamman da ta yi da magaram jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna alhini na da jajantawa al'umma gunduma murya da ke jihar da magaram a nan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda allah ya sa wannan ambaliyar ruwa ya ritsa da su muna jajanta musu da fatan allah ubangiji ya kare aukuwan hakan nan gaba kuma muna kira ga gwamnatocin mu na nijar da ma masu hannu da shuni da adibi wannan bayan allah da idan rama a taimaka musu daga ƙarshe muna fatan allah ubangiji ya sauko mana da ruwa daidai ƙarfin mu allah ya ba mu damuna mai albarka allah ya ba mu abincin dabbobi da mutane a ƙasar mu ta jamhuriyar nijar rediyo ta hiran ku tashi lahiya mai magana sanusi maɗatai da magaran jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu hausa dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa a gare ku a gaskiya muna jin daɗi irin damamakin da kuke ba mu tofa albarkacin bakin mu ina kira ga mai girma muhammadu bazum shugaban ƙasar mu na nijar ya taimaka amma 'yan wanda ruwa ya musu ambaliya musamman ma 'yan garin murya ruwa ya musu ambaliya kowa ya gani ya kamata a taimaka musu da allah da kayayyakin da suka ɓace a cikin harakokinsu na yau da kullum ina kira ga babban murya daga abdulaziz prezi da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa biya hausa mai magana aliyu nasara kumin galma ah, a narko dai a ah, murya jamhuriyar ta musulunci ta iran a wannan koti ta kaduna a da ta wanke zazzaki a da mai ɗakinsa a da zarge-zargen aka yi to alhamdulillahi a da an kaba hanya ta shari'a an ga zo ƙarshe al'amari sai mu ce allah shi ƙara ma shi zazzaki da zuri'a ta yi haƙuri allah shi ƙara ma zuri'a ta yi haƙuri da sauran musulmi ga baki ɗaya a wannan shine aka buƙata komi ya samu aka wajen hukuma to mun gode allah da allah ka ƙarshen wannan zama da farko suna na mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar nijar zan yi kira ne ga uwayen yara da ke cikin birane a kan kula da yaran su kanana a wannan lokaci na damina musamman lokaci da ruwan sama ke sauka su kwanta ƙasa to yara kanana suna sha'awar su fito su yi ta shiga cikin ruwa to ya kamata uwaye su kula saboda kare yaransu daga kamuwa da wasu cututtuka da ake iya ɗauka a cikin ruwan ƙasa ko kuma yaro ya shiga cikin ruwa yana wanka har inda tsotsai ya rasa ran shi to muna fatan dai uwayen yara za su kula saboda yaran ku dai ku ne ke da hakkin kare su a cikin kowane yanayi da fatan uwayen yara na cikin birane har ma da na karkara sun ji wannan kira nawa ku tashi lafiya To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake ba da amsoshin ku da kuke aiko mana na tarbiyya daga nan sashen hausa na radio voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana dangane da gaskiya da kuma ma'anarta da kuma hakikaninta saboda mai yiwa masu sauraro za su buƙaci sanin hakan da farko menene gaskiya domin ansa wannan tambayar za mu dubi abinda malamai daban-daban suka faɗi kan wannan ma'anar kan abin da ake nufi da gaskiya kafin mu ansa wannan tambayar bari mu yi magana dangane da matsayin gaskiya a addinance malaman akhlaq sun bayyana cewa gaskiya ita ce mabuɗin dukkanin ɗaukaka kuma kanta ne aka gina dukkan shari'un allah da rabe-rabensu don haka ne ma ta zama ita ce siffan annabawa da manzanni mafi girma amma dangane da ma'anarta kuma wasu malamai sun bayyana cewa gaskiya ita ce zancen da ta yi daidai da abin da zuciya take kai wato faɗin abin da zuciya take kai wasu malamai sun bayyana cewa gaskiya ita ce zance wacce ta yi daidai da abin da yake bayyane ko a fili akasin gaskiya ita ce ƙarya wacce ta sabawa abin da yake cikin zuciya don haka mai wannan halin ba za a kira shi mai gaskiya ba amma wasu malaman suna ganin gaskiya ita ce lizimtar abin da yake daidai aniya da zance da kuma aiki wannan ma'anar ita ce tafi dacewa da ma'anar gaskiya don mutum yana iya zama mai gaskiya amma kuma a lokaci guda mai saɓo ko kuma mai zunubi kamar idan ya yi giban wani musulmi a nan mai yiwuwa abin da ya faɗa gaskiya ne dangane da wanda ya yi magana a kansa amma kuma mai saɓo ne ko mai zunubi ne don duk wanda ya gibar mumini ko musulmi a wajen allah mai saɓo ne kamar yadda gaskiya ta kasance wani rukuni mai muhimmanci a zamantakewa na cikin al'umma kuma tana kyautata zamantakewa cikin al'umma ta kuma mai da mai ita mutum mai daraja a cikin al'umma don haka karya kuma wanda ya kasance akasin gaskiya barna ce a cikin al'umma fasadi ne mai lalata zamantakewa da kuma hana zaman lafiya da kuma kawo saɓani a cikin zamantakewar mutane addinin musulunci ya yi umarni da a riko da gaskiya sannan ya hana yin karya da goyon bayanta a cikin hadisi imam sadiq a.s. ya bayyana ma'anar gaskiya kamar haka ya ce gaskiya ita ce ƙoƙari kan kada ka zaɓi wani allah a kan shi kamar yadda bai zaɓi wani ka a kanka ba allah ta'ala yana cewa shi ya zaɓe ku a cikin alƙur'ani mai girma idan ya kasance ya zaɓe ka sannan ya baka zaɓi to kada ka zaɓi son zuciyarka da duniyarka ka bar shi babu shakka wannan yana bayyana ma'anar gaskiya a wajen bayan Allah masu daraja babba a wajen aiki da gaskiya amma idan muka koma kan falalar gaskiya za mu ga cewa ita ce sifa mafi girma daga cikin sifofi masu kyawa abin yabo ita ce shugaban falaloli kai ita ce mabudin duk wata falala kamar yadda ƙarya kuma ta kasance mabudin dukkanin sharri da ƙasƙanci to a duk lokacin da mutum bai sifantu da gaskiya ba to ya sifantu da saɓaninta wato ƙarya sannan duk wanda ya rike ƙarya to ya rusa gaskiya har ila yau gaskiya tana tana kwaye ƙarya a duk inda take sannan tana bayyana tsarkin zuciya ga wanda yake riƙe da ita har ila yau da kuma ƙarfin hankalin wanda yake tare da ita makarici bai da cikakken hankali masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madala masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna shi'ari na farko a musulunci wannan kissar tana magana ne dangane da yadda babban sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wato Abu Zar al-Ghifari ya musulunta da farko labarai dangane da bayyanar wani mutum a Makka yana cewa yana samun labari daga sama kuma an aiko shi ne da sako daga sama suna isa cikin kabilar Gifar da ke wajen birnin Makka kuma labarin ya jawo hankalin Abu Zar mutum ne wanda ya saba neman gaskiyar abubuwan da suke fitowa a kowane lokaci wannan ya zama halinsa don haka a wannan karon ma wa'annan labarai sun ja hankalinsa kuma ya so ya sami hakikanin gaskiyan wannan labarin da farko abinda ya fahimta daga labarin da yake ji shine cewa akwai wani sauti wanda yake tashi a birnin makka kuma ƙureshawa suna ƙoƙarin ganin sun kashe wannan sautin don kada mutane su saurare shi don haka a lokacin da wani dan uwansa zai je makka sai ya ce masa ya samu masu hakikanin labarin abin da ke faruwa a makka sai ya ce masa akwai labaran da ke isar mu wanda suke cewa wani mutum ya bayyana a makka kuma yana cewa allah ne ya aiko shi da saƙonsa daga sama idan ka je ka binciko mana sosai dangane da wannan labarin ka kawo mana gaskiyar labarin wannan mutum da kuma abin da yake nufi abuzar ya jira zuwa yan kwanaki har lokacin da dan uwansa ya dawo sai ya tambaye shi abin da ya gano sai ya ce masa abin da na iya tabbatarwa shine cewa mutumin nan yana kiran mutane zuwa ga halaye masu kyau kuma yana faɗin wasu kalamai wa'anda ba waƙoƙi ba sai abuzar ya ce masa na so ka yi bincike fiye da haka don labarin da ka zo mana da shi bai wadatar da ni ba kan abubuwan da nake son sani dangane da wannan mutum daga nan sai ya ga cewa zai je makka da kansa don samun bayani da yake bukata dangane da shi wannan mutum da kansa daga nan sai ya shirya guzurinsa ya kama hanyar makka inda yake son a wannan zuwar tasa ya yi magana da mutumin ya kuma ji irin kalamomin da yake faɗa sai dai gashi bai san garin makka ba bai kuma dace ya tambayi wani dangane da mutumin ba musamman a halin da yake ciki a lokacin don haka bai bayyana wa kowa aniyarsa ba ya shiga birnin makka ya je masallacin kaba yana ta jujjuyawa a cikin harami ko zai ga wani taron mutane ya je ya saurari abin da suke faɗa har ila yau yana ta satan jin maganganun mutane ko zai yi muwafaka ya gano wannan mutumin banda haka ya ga yadda ake tsananin bincike kan baƙi da abin da ya zo da su makka da kuma wani yanayi na takurawa mutane a garin wannan ya sa ya ƙara ɓoye halinsa ga wa'anda yake haɗuwa da su a farfajiyar ɗakin kaba inda nan ne matattaran bayanan abubuwan da suke faruwa a garin yini na farko ya wuce bai sami wani abu da zai kama ba wanda zai kai shi ga bukatarsa ga shi dare ya yi sai ya sauke kayansa ya miƙe kafansa yana cikin wannan halin sai ya ga wani matashi ya zo yana masa wani irin kallo sai ya wuce sai abuzar ya yi tunanin watakila zai iya bayyana wa wannan matashin abin da ya kawo shi garin sai ya tashi ya bi shi amma bai same shi ba sai ya dawo wurinsa ya kwana nan wayewar gari na biyu ya fara lura da shigowa da fitar mutane daga haramin makka ko zai ji ko ya ga wata alama ta wannan mutum haka yinin ya kare bai ga wata alama da yake nema ba ayini na uku sai ga wannan matashin ya sake dawowa ya ce masa shin lokaci bai yi ba ka zo gidanka ka huta a cikinsa sai abuzar ya amince ya bi matashin suka je gidansa gari na wayewa sai ya yi bankwana da shi ya zo farfajiyar ɗakin kaba ya ci gaba da sanya ido kamar yadda ya saba don neman wata alama ta wannan mutum da yamma ta yi wannan matashin ya sake dawowa ya kai shi masaukinsa amma a wannan karon sai matashin ya tambaye shi shin me ya kawo ka garin nan sai abuzar ya ce masa zan gaya maka idan ka yi alkawalin cewa za ka taimaka mani sai matashin nan ya ce na yi alkawalin taimaka maka gwargwadon iyawata sai abuzar ya ce masa labari sun je mana a ƙauyenmu kan cewa wani mutum ya bayyana a cikin makka yana wasu maganganu yana kuma danganta su ga allah na zo ne don ganinsa don kuma gudanar da bincike dangane da shi da farko menene ra'ayinka dangane da wannan mutum sannan kana iya kai ni wajensa sai matashi nan sai ya ce masa ka kwantar da hankalinka mutumin yana kan gaskiya kuma abin da yake faɗa daga allah ne amma kamar yadda ka sani idan waɗannan sun gane rayuwarka da rayuwata duk za su faɗa cikin hatsari don haka zan kai ka wajensa gobe da safe amma idan mun fita ka yi nesa da ni idan na ga waɗanda za su zama hatsari a gare mu zan ja zuwa gefen hanya kamar ina wani abu sai kai ka wuce kamar ba ruwanka da ni idan kuma babu ka bi ni zuwa duk inda na je a lokacin da gari ya waye matashin nan wanda daga baya ta tabbata cewa shine ali da abi talib alayhi salam ya jagoranci abu zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da sun hadu da wani hatsari akan hanya ba masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu na yau sai ko gobe idan Allah ya kai mu zamu ɗora daga inda muka tsaya a hali yanzu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuwan sai shirin mani karshe shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum kanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa kana kuma da ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Cikin 'yan kwanakin ne dai an gudanar da ganawa tsakanin manyan jami'an ƙasashen Amurka da Iraki dangane da makomar sojojin mamayar Amurka da suke jibge a ƙasar ta Irakin biyo bayan ci gaba da kiraye-kiraye da al'ummar ƙasar suke yi na ficewar sojojin mamaya daga ƙasar tasu. duk da cewa dai shugaban amurkan joe biden ya yi alkawarin janye sojojin mamayan daga iraki tun ma lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma bayan an nada shi a matsayin shugaban sai da kuma kamar yadda daman wasu suka zata a wannan karan ma dai amurkan ta sake yin halin nata na rashin cika alkawari inda shugaban amurkan ya sanar da cewa lallai sojojin amurkan za su ci gaba da zama a irakin sai dai da wata sifa ta daban ba yadda aka san su a baya ba to ko ce wannan sifa din to wannan dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma karin haske dangane da manufar amurka din a wannan bangare don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barka mu da sake saduwa a farkon wannan mako ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa kasar amurka don tattaunawa da shugaban kasar joe biden da nufin karkare tattaunawar da ke gudana tsakanin iraki din da kasar amurkan kan alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu musamman ma dai dangane da batun makomar sojojin mamayar amurka da suke kasar ta iraki wanda kuma adadinsu yana da yawan gaske musamman dai biyo bayan irin yanayin yadda al'ummar kasar kai hatta ma dai majalisar kasar ta fitar da sanarwa ta fitar da kuduri da ke kiran amurkawa din da su fice daga kasar don kuwa lokacin mamaya ya riga da ya kawo karshe to wannan tattaunawar da ita ce ta hudu tsakanin irakawa din da amurkawan wacce kuma an gudanar da tattaunawa ta daban-daban tsakanin jami'an ƙasashen biyu da ta faro tun daga zaman tattaunawa ta haɗin gwiwa ta kwamitin soji inda tawagar iraki din take karkashin jagorancin babban mai ba da shawara kan harkokin tsaro na kasar kasim al'araji sannan ita kuma ta bangaren amurka din tawaga ta take karkashin jagorancin sakataren tsaron kasar lloyd austin don tattauna hanyoyin da za a bi wurin janye sojojin mamaya din daga kasar ta iraki biyo bayan matsalolin da suke fuskanta musamman ma irin hare-haren da dakarun gugurmaya suke kai musu lamarin da ya tilasta jami'an amurkan amincewa da hakan da kuma kokari gani wurin ganin cewa an janye sojojin na amurka daga kasar wanda kuma shi ma daga duka alamu yana daga cikin irin bukatun da al'ummar kasar suke yi biyo bayan irin hasarorin da suke ci gaba da na rayuka da na dukiya ba tare da kuma an sami wani abu a ɗayan bangaren ba to kamar yadda kuma shi ma dai ministan harkokin wajen iraƙin fuad hussein ya gana da takwaransa na kasar amurka anthony blinken a ci gaba tattauna da suke din sannan aka karkare da ta da ganawar da ta gudana tsakanin firaministan iraki din da kuma shugaban amurka wacce aka gudanar da ita a shekarun jiya litinin abinda wannan ganawa da kuma tattaunawa ta hudu da waɗanda suka gabace ta abinda ta bambanta da su shine da cewa abinda aka tsara na cewa shugaban su waɗannan shugabanni biyu za su fitar da sanarwar bayan taro da za ta kunshi sakamakon ganawar ƙasashen biyu da ta gudana musamman ma dai batun makomar sojojin 'yan mamaya na 'yan waje kimanin 3,500 da suke irakin cikinsu kuwa har da sojojin amurka guda 2,500 waɗanda majalisar ƙasar irakin da kuma al'ummar ƙasar suka buƙaci da a tattara su a fitar da su daga ƙasar bayan aika-aikan da suka aikata bisa umarnin tsohon shugaban amurkan donald trump na kashe tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci ta ƙasar iran laftanar janar kasim suleimani da kuma wato mataimakin kwamandan dakarun sa kai na ƙasar irakin abu mahdi al-muhandis wanda wannan kisan gilla da aka yi wata alama ce da ke nuni da karya da kuma rashin ingancin ikirar da amurka take yi na fada da ta'addanci don kuwa idan da tana fada da ta'addanci da gaske take yi to waɗannan mutane guda biyu ba su ne waɗanda ya kamata amurkan a ce ta kashe su a wancan lokaci din ba bisa la'akari da irin rawar da suka taka kuma suke takawa a lokacin wurin fada da ƙungiyoyin ta'addanci a iraki din wanda kowa ya riga da ya san cewa ficewar da'ish da kuma tilasta wa isis din wata kungiyar ta da'ish ficewa daga iraki da kuma kawo karshen irin ayyukansu na ta'addanci yana da alaka ne da irin tsayin dakan da waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya suka yi amma ba wai irin ƙarfi da amurkan take guda ba wanda haka din ya sanya da dama masu kiranta da ta fara tunanin abin da ya kamata a ce ta aikata to amma kisan gillan da aka yi wa waɗannan bayan allah guda biyu lautana janar kasim sulemani da kuma abu mahadi al-muhandis ya tabbatar da cewa amurka ba da gaske take ba a fada da 'yan ta'adda kamar yadda aka sha bayyana cewa tana ma da hannu gurin kirkiro irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci waɗanda suke aiki a halin yanzu a ƙasashe daban-daban na musulmi da kuma na larabawa kama daga iraki din ne har zuwa ƙasashen kamar syria labanan da ma wasu ƙasashe na wannan yanki din. abu mai jan hankali cikin wannan lamari dai shine cewa jaridan wall street journal ta amurka din ta yi riga malam masallaci kan dukkanin waɗannan tarurruka hata ma taron da firaministan iraki da kuma shugaba biden din na amurka suka gudanar inda ta bayyana cewa sanarwar bayan taron ganawar shugabannin biyu za ta kunshi kira zuwa ga ficewar sojojin amurka daga iraki to zuwa karshen wannan shekaran to sai dai kuma jaridar ta bayyana cewa wani daga cikin manyan jami'an amurka ya shaida mata cewa lallai amurkan ba za ta janye sojojinta daga iraki ba abinda dai kawai za ta yi shine sauya suna da irin aikin da wasu sojojin na amurka suke aikatawa a iraki ba wai ragewa ko janye sojojin amurkan ba yalai kuwa abinda ya faru kenan yayin da shugaban amurka joe biden din yake magana jim kaɗan bayan wasa da firaministan na iraki inda ya ce za su fitar da sojojin amurka daga irakin sai dai kuma za su bar wasu a matsayin masu horar da rundunar sojojin iraki to wanda haka din yana nuni da irin abin da amurka take son cimmawa da kuma manufar da take son cimmawa duk da cewa yan gwagwarmaya sun bayyana cewa wannan ma abin da amurka take son yi wani kokari ne kawai na sauya suna amma sojojin suna nan sannan kuma matuƙa sojojin amurka suka ci gaba da zama a nan iraki to ko ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin kare su da kuma yin duk abin da za su yi wurin fatattakan waɗannan sojoji daga ƙasar da kuma tsarkake su daga ainihin ƙazantar da sojojin suka kawo to haka ne ma sanya da dama daga cikin masu sanya ido kan sha'anin iraƙin suke cewa amurka ta hanyar waɗannan kalamai na jami'an ƙasar da kuma jaridun ƙasar da suke samun irin waɗannan bayanai ta hannun wasu daga cikin jami'ai amurka dai ba ta tunanin janye sojojinta daga iraki sai dai tana da ƙoƙari ne kawai ta hanyar sauya suna da kuma rawar da sojojin na amurka za su ci gaba takawa a ƙasar ta iraki wanda kuma hakan wani ƙoƙari ne wajen ganin an sun cire duk wani dalili na ci gaba da wanzuwar ƙungiyoyin gwagwarmaya a ƙasar ta iraki daga nan kuma da ƙoƙarin tunzara al'umma akan waɗannan ƙungiyoyi wanda hakan zai share musu fagen kai hare-hare a kansu waɗannan masu sanya idanuwa suna jingina da kuma ƙarfafa wannan magana tasu ne da wannan ra'ayi nasu zuwa ga maganganun sojojin amurkan su da kansu na cire siffar sojojin yaƙi da amurka take da shi a iraki zuwa ga masu korar da sojojin ƙasar ta iraki sojojin da kuma su al'ummar suna da haƙƙin mayar da martani a duk lokacin suka fuskanci duk wani hari kuma barazana wanda wasu suka fasara hakan a matsayin wani share fage da kuma halatta duk wani harin da amurka za ta kai wa ƙungiyar gwagwarmayan na ƙasar ta iraki a duk lokacin da waɗannan dakaru na gwagwarmayan suka kwance wa amurkawan zani a kasuwa to ko shaka babu irakawa suna da dukkanin haƙƙi na nuna damuwa kan dakarun gwagwarmayar nasu da kuma amincinsu don kuwa ko shaka babu amurka da ƙawayenta na daga saudiya da isra'ila ba za su taɓa cimma manufarsu ba matuƙar dai dakarun na da sha'abi da gwagwarmayar al'ummar iraki suna nan daram a ƙasar a saboda haka ne ko shakka babu waɗannan 'yan uku ɗin ba za su taɓa jin yin ƙasa a gwiwa wajen ganin sun cutar da waɗannan al'umma ba waɗanda suka sami nasarar kawar da makircin waɗannan 'yan ukun musamman ma dai saudiya da isra'ila wajen haifar da fitinan ƙabilanci da kuma masaba iraki a saboda haka ne ma dai da dama suke ganin keɓantar tattaunawa ta hudu da fitar da sanarwar bayan taro da ya kunshi magana kan sauya wato rawa da sojojin amurka za su ci gaba takawa a iraki daga sojojin yaƙi zuwa ga sojoji masu ba da horo ga sojojin iraki shi kansa hakan wani lamari ne da ke nuni da cewa matsin lamba da ƙungiyoyin gwagwarmayan iraki din suka yi wa sojojin mamayan na amurka ya fara haifar da ɗame ido sannan kuma dakarun suna da damar za su ci gaba da wato kara matsin lamba don fatattakan sojojin mamaya din daga ƙasar don haka ne wasu masanan suke ganin lokaci yayi da amurka za ta na batun uya da fakewa da wasu sunaye da sauya rawar da dakarun nata za su taka a iraki sannan kuma ta yi kiyamun laili ga dakarunta waɗanda suke iraki don rage hasarorin da za su ci gaba da fuskanta a irakin nan gaba ta hanyar ficewa da ƙasar cikin ruwan sanyi musamman idan aka yi la'akari da tsayawa kyam da dakarun gwagwarmaya ɗin suka yi na cewa lallai suna kan bukakarsu ta wajibcin ficewar sojojin mamaya daga kasar tasu to masu saurare da haka muka kawo karshen abin da zamu iya gabatar muku saboda karancin lokacin da muke da shi sai a biyo mu sannu hankali a wani shirin na gaba don jin yadda shirin zai kasance kafin da nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da wannan maka ƙarshen shirin namu baki ɗaya da ke muna sauran yan dangogi kaɗan hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka saurara. iran ta soki kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da kasa ɗaukar wani mataki kan abin da ta kira cin zarafin da isra'ila ke ci gaba da yi wa al'ummar palestinu da take sanar da hakan mataimakiyar wakilin dindindin na iran a majalisar ɗinkin duniyar zahra ershadi ta ce tsawon shekaru da yawa na rashin ɗaukar mataki daga majalisar ɗinkin duniya hakan ya ƙara ƙarfafa wa gwamnatin sahayoniyawa ci gaba da aikata muggan laifuka a gabas tsakiya musamman kan al'ummar falastinu a ɗaya ɓangaren kuma jami'ar ta tattaki amurka saboda yadda take ƙarfafa wa isra'ila ta hanyar hawa kujerar naƙi game da duk wani ƙudiri da aka gabatar a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya akan batun isra'ila zahra irshadi ta kawo misalin matakin da amurka ta ɗauka a cikin watan mayun shekarar nan ta 2021 na hana kwamitin tsaro fitar da kuduri na kawo ƙarshen harin da isra'ila ke kaiwa a gaza batun baiwa isra'ila matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarar afirka na ci gaba da tada kura tsakanin kasashe mambobin kungiyar a ranar 22 ga watan yuli nan ne kungiyar tarar afirka ta sanar da dawowa da isra'ila matsayin ta na 'yar kallo bayan tsawon kusan shekaru ashirin na dakatar da ita sai dai a halin da ake ciki lamarin bai yi wa kasashen afirka ta kudu da algeria daɗi ba kasashen sun yi watsi da matakin wanda suka ce babu wata hujjar hakan a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu ta fitar ranar laraba ta danganta matakin na kwamitin kungiyar tarayyar afirka da mataki marar dacewa wanda kuma aka ɗauke shi ba tare da tuntuɓar mambobin ƙungiyar ba ƙasar algeria ma ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta ce an ɗauki matakin ba tare da tuntuɓar mambobin ba shugaba ka'ib sa'id na tunisia ya bai wa sojojin ƙasar umarnin sanya ido a sha'anin yaƙi da annobar cutar corona a ƙasar matakin ya haɗa da sanya ido kan yadda ake aiwatar da sha'anin rigakafin cutar a faɗin ƙasar da kuma adana rigakafin cutar haka kuma sojojin za su rika ba wa shugaban ƙasar shawara da kuma ba da rahoto a kowane mako kan yadda ake tafiyar da aikin an ɗau wannan matakin ne a daidai lokacin da al'amuran da suka shafi sha'anin kiwon lafiya a ƙasar suka taɓarɓare musamman kan sha'anin yaƙi da annobar corona tunisia tana sahun gaba a kasashen afirka inda cutar corona ta fi wa illa a tunisiyar dai har yanzu ana jiran naɗin da shugaban ƙasar zai yi na sabon firaministan ƙasar bayan da ya kori shishen mai shishi a ranar lahadi da ta gabata lamarin da ya shafi kasar cikin wani hali na rashin tabbas a chadi 'yan ruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a safiyar alhamis domin nuna kyan jinin sojojin da ke rike da mulki a kasar tun bayan mutuwar shugaban ƙasar idris debi itino wannan shine karan farko da masu mulki a kasar suka amince wa 'yan adawa gudanar da zanga-zanga da wannan zamu karkare sai dan Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya